Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da bakin haure kalla dubu goma ke shiga birnin New York a kowane wata a kwanan nan. mazauna birnin wanda ya fi yawan jama'a amurka sun fara nuna damuwa kan tarin mutanen da ke kara cunkusuwa a birnin hakan ya sa hukumomi su ma suka fara laliban hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala yau batun da shirin na duniyar amurka wannan makon zai yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To mazauna wani yankin birnin New York da ke nan Amurka sun gudanar da wani gangamin nuna farin ciki a kwanan nan bayan da aka janye shirin gina wani matsugunin bakin haure a unguwarsu. Curtis Silva dan fafutuka ne da ke kuma neman takarar mukamin magajin gari a birnin na New York. I think even people who are open-minded to what they call migrants coming in. yace na san cewa ko mutanen da ke marhabin da zuwan bakin hauren sun fahimci cewa zuwan bakin na janyo mana matsaloli. yayin da birnin ya karbi bakuncin bakin haure sama da dubu ɗari magajin garin na new york eric adams ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar hakan ya haifar da ɗimbin matsaloli ga birnin and how dare anyone say new city is not going through a crisis and ya ce don me wani zai ce birnin new york baya fuskantar matsaloli wani abin takaici shine idan mutum dubu goma suka shigo za a shiga cikin matsaloli ba sai na tsaya ina muku dogon turanci ba babu haufi wannan lamarin zai iya durkusar da birnin namu wani sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a da kwalejin sena ta gudanar ya nuna cewa ra'ayin mazauna birnin na new york ya fara sauyawa kan zuwan bakin hauri. steven greenberg na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin jin ra'ayin jama'a a kwalejin ta sena 79% of Democrats, at least 79% of Republicans, 79, at least 79% of independents. Ya ce kashi 79 cikin 100 na 'yan Democrats da kashi 79 cikin 100 na 'yan Republican da kuma kashi 79 cikin 100 na waɗanda ba sa goyon bayan wata jam'iyya. Duk sun ce kwararar bakin haure cikin birnin babban matsala ce. Ina ga wannan batu na shigowar bakin haure yana shafar yadda masu zaɓe suke kallon shugaban ƙasa. the president. Muzaffar Shisti babban jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare kan al'amuran bakin haure. Yana kuma ganin wannan lamari na kwararar bakin haure zai iya haifar da matsala ga zaben 2024 da ke tafi. It is going to have some dent in the election how much. Ya ce tabbas hakan zai iya haifar da gibi ga zaben, amma yanayin girman matsalar shine ba mu sani ba, domin har yanzu sauranmu kusan shekara guda kafin zaɓe. babu mamaki matsalar ta ragu zuwa lokacin amma dai ina ganin hakan zai yi tasiri magajin gari adams ya aiwatar da wasu matakai da za su shi kirkirin da birnin na new york ke da shi don a karkatar da hankulan masu sha'awar zuwa birnin amma duk da haka da yawa daga cikin bakin hauren da ke turowar zuwa new york na ganin birnin na tattare da hanyoyin samun arziki monteo na ɗaya daga cikin bakin hauren da suka isa birnin daga ƙasar angola Somebody uh, recommended me to come here because I can get idea of the city. Ya ce wani ne bani shawara na zo nan saboda na saba da birnin. A nan zan iya samun inshorar lafiya ta Medicaid. Zan kuma iya samun matsuguni. Idan ka zo a matsayin bako wurin da ya fi dacewa ka zauna shine birnin na New York. The best city to, to you to live is in New York. sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin wasu daga cikin mazauna yankin manhattan har tarbar bakin suke yi da ma ba su taimako ilze tillman darakta ce a kungiyar Tim tlc mai ba da tallafi New Yorkers have been very, very welcoming and generous. Ta ce mazauna New York masu son baki ne, kuma masu kyauta ne. Mun san cewa mazauna birnin ba gwamnati ba ne, amma al'ummar wannan jiya za su ci gaba da lalemar habin tare da bada tallafi ga bakin hauren da ke zuwa. welcoming, giving, generous, kind-hearted peoples. Yayin da batun bakin hauren ke ci gaba da janyo cece-kuce a manyan biranen Amurka, tasirin su ta fuskar sajewarsu da jama'a da rawar da za su taka a fagen siyasar ƙasar wani abu ne da lokaci ne kaɗai zai iya fayyacewa. masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan allah ya kai mu in za mana madadin aaron ranen da ya haɗa asalin rahoton sai kuma fiona nan dudu da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu.